bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa tahirin musulunci a mazhabobinsa mazhabobi a nan muna nufin mazhabobin fikihu da mazhabobin aƙida dukkaninsu tarihin musulunci ya tabbatar da samuwar da mazhabobi babban dalili akan samunsu shine ga masu itikadi da su da masu aƙida da su a yau akwai su yawan nan mazhabobi suka kirkiro suka samu mazhabobin sun samu ne sakamakon cewa fahimta da kowa ke da ita game da musulunci shin manzon Allah ya dau mataki domin ganin wannan sabani na musulmi bai saɓa ya dau mataki shin musulmi sun bi wannan matakin ba su bi wannan matakin ba don haka suka samu kansu cikin wannan bala'i wani mataki ne Allah da mazo suka ɗauka domin kare musulmi daga fada cikin rikicin mazhabobi da rarrabuwar tunani abinda suka ɗauka shine mayar da musulmi zuwa ga Kur'ani da Ahlul Bait bayan sun mayar da musulmi zuwa Kur'ani Ahlul Bait sai suka yi bayanin kuma Ahlul Bait su ne Kur'ani mai magana wato su za su yi bayanin wannan Kur'ani hadisai da yawa ingantattu sun zo da wannan magana mutawatirai gun sunna da shi a baki ɗaya cewa su suka fi ku ilimi kada ku sanar da su su ne jirgin annabi nuhu su ne kofar hetta sunna da shi a duk sarauta wannan hadisai daban-daban su ne allah ya tafi da daga gare su kuma manzon allah ya san za a yi shaidana a karshen zamani domin faɗaɗa ma'ana ahlul baiti da ma'anar luga shi yasa tun farko ya toshe wannan kofa ya gaya wa musulmi ahlul bait su ne me su ne wa'annan da yake lulluɓe su da bargo wato ali fatima hassan hussain da tara daga ayin hussain da ruwayoyi daban-daban suka ilhakin su da su to al'ummar musulmi da bace riko da wannan ba manzon allah yana rasuwa al'umma ta kasu gida biyu shi'a da sunna sunna sai suka fara ishtihadi ta wannan lokaci saboda mai a wannan lokaci makoma a wajensu ta rasu makoma guda ɗaya ce ta rasu kuma shi shikenan amma shi abu su fara hadi ba saboda a wajen su makoma tana nan da ranta saboda manzon Allah da su sha biyu su ne za a yi riko da su kuma ya faɗi halifar sunna goma sha biyu da farko Ali zuwa Mahdi da rattaba sunayensu ba zai ba ka ce manzon Allah ya faɗe su kuma amma bai gaya mutane sunansu ba wannan jingina manzon Allah sharme ne jingina manzon Allah jahilci da rashin hankali ne wal billah sarakuna tun da sun ki su saboda haka sai suka yi kokari dole a rufe sunansu wannan abin da ya faru kenan amma duk da haka sai da sunayen suka fita ba yanda za su yi sunan ci da shi an ci yana da sunayensu ba ma wannan ba ni na ga ruwaya a cikin littafin ibn kasir a matsayin sa na mufassir na bayanan ibn taymiya a cikin inna ma kuma Allah yana kawowa cewa nazalat fil mu'minin wa aliyu awwaluhum a cikin littafai daban-daban da sauran ruwayoyi daban-daban haka ma za mu ga littafin abin nan shawahid tanzil shi ma ya kawo nazalat fil mu'minu aliyu awwaluhum wannan sunna kenan ta littafin shi'a mu kuma mun ce duk abin da aka yi ittifaki da sunna da shi'a ingantacce ne bisa dokar bayan da za a duk al'ummar musulmi ta haɗu akan bata ba zai yi ba idan ka ga abu al'ummar musulmi duk ta yi haɗu akan shi to shine shirya wannan abu ne wanda yake ko da ba shi da ruwaya yana nuna mana cewa al'ummar nan ba za ta haɗu kan mata ba duk al'umma ta haɗa kan sallar asuba raka abi ne duk al'umma ta haɗa kan salloli adadin su to wannan shirya ne amma da za su sace a sallar asuba raka abi ce wasu ce hudu ce to anan za mu samu matsala amma duk abin da haka al'umma ta ittifaki cewa ba za ta haɗu gaba ɗaya akan mata ba al'ummar nan ta haɗu gaba ɗaya kaf akan wannan aya ta sauka kan muminai inna ma waliyukum Allah da harafin inhisari cewa ali ne farkon su mahadi na karshen su wannan ya ishe mu hujja daga Allah da manzansa to amma barin wannan wasiya ta manzan Allah sai jawo ahlus sunna sun fara ijtihadi bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa domin babu makoma a wurin su so da haka dole idan an rasa wata matsala sai a ce wa yake da wani hadisi ko wata waya ko wata fahimta a lokacin halifa na farko na biyu na uku haka ya kasance imam ali in ya samu rizkar mutane shine yake gyaggyara musu shi yasa zamu ga laula ali laula ali laula ali a wajen halifofi uku tana da yawa ba dan da mun halaka ba dan da mun yi jahilci ba dan da mun fadi irin wannan kalmomi daban-daban da ba dan da mun warware wannan matsala ba da sauransu wannan ya zamanto daga amma shi'a su kuma tunda akwai masdar a wajen su sai bayan shekara 250 suka fara ijtihadi don haka suka zo na kar shekara 250 bayan wafatin manzon Allah ba ishtihadi ya zamanto suna kar wato musulunci hakiki ya yanke gun suna da wafatin manzon Allah ya fara musulunci tarihi wanda za a ishtihadi abin abin da aka finta a gun ahlus suna ya fara da daga halifa wafatin manzon Allah da ya wafati amma musulunci hakiki gun shi'a bai gushe ba har lokacin da ya kai shekara 250 saboda haka sai bayan shekara 250 ne sannan shi'a suka fara batun yi ishtihadi suka fara bayanin musulunci tarihi a gane musulunci tarihi shi'a suna da shi kamar yadda suna suna da shi su ma ba su kubuta ba da gare shi in Allah ya za mu samu lokaci mu faɗa abin da yake hakikanin shi'anci wanda yake shine hakikanin musulunci na gaskiya da tunanin da ya shiga shi'anci wanda yake ba shine shi'anci na gaskiya ba wanda yake aurgar da shi wannan akwai Mun muntaha a sunanci ninkin ba ninkin na shi'a ne kawai wato idan akwai ɗari to kashi goma ne shi'a suke da shi kashi casin ne suna suke da shi shine kawai bambanci kowanne yana da nashi abin da ya shige shi to idan mun duba za mu ga wannan tunani kamar yadda muka faɗa yanzu muna maganar abin da ya shafi wato mazhabanci abin da ya haifar da mazhabanci a tarihi na musulmi idan mun duba za mu ga a tunanin halafatu fi quraish da wajabcin cewa sarki shine abin nan kuma tun da sarakuna suke da fawa shi'a ba su da sarakuna a wannan lokaci har zuwa yau sai zamanto kullum su ne ake tuhuma ake zagi ake wakage tunda ba su da rediyo da talabishin da sauransu ba a jin komai daga gare su da ma ba su ba kawai shi'a ba hatta da mazhabar sunna matukar ta saba ra'ayin sarki tana cikin bala'i me haifawa zalanci bala'i duk da sunna ne saboda kawai sarakuna sun ki su wa'anda suke malaman fada a lokacin ba mutazila ba ne ahlul hadis ne su ahmad bin hanbal sai zamanto sun yi kace-kace da mutazilanci har ya zamanto ya rushe babu shi sai dan kaɗan abin da ya rage na tunaninsa to ya maza ba ta faru maza ba tunani ne na mutane fikira ce ta mutane ba wani abu ba ba shi ne musulunci ba a gani musulunci yana da marhaloli guda hudu na farko musulunci a wajen Allah na biyu musulunci da ya sauka a wajen manzan Allah na uku musulunci da manzan Allah ya faɗa a nan gaba ɗaya kab ba matsala cikin wannan marhaloli uku da ya taho daga wajen Allah ya shiga kwakwalwar manzan Allah sallallahu alaihi wa manzan Allah ya furta shi a nan duka ba matsala musulunci na sa matsala ne idan wannan abin da manzon Allah ya faɗa ya zamanto ya zama abu hudu ne a hannun musulmi abin da manzon Allah ya faɗa tabbas ya faɗa abin da ya faɗa tabbas amma an shafe abin da ya faɗa amma sai ya zamanto ba duka ya faɗa ba rabi ya faɗa rabi ya faɗa ba aka cakuɗa da ƙarya abinda kuma kwata-kwata bai faɗa ba gaba ɗaya kaf ƙarya aka yi masa wannan guda hudu su ne aka tattare su a matsayin hadisan manzan Allah ya za kwari wayannan abubuwa guda hudu su ne a cikin kwakwalen musulmi baki ɗaya ba saɓani gaba ɗayan musulmi sai dai abin da ya faru shine shi'a suna da kuskure goma a kan in ka kwatanta chess in na sunna a ciki saboda wasu abubuwa su sun samu karɓa daga ahlul bait kai tsaye shekara 250 duk wannan hadisan da aka kirkiro gaba ɗaya kan ba su shafe su ba sai dai tasirantuwa da wasu afkar da suka sami kansu misali zan misali zambaku misali akwai 'yan shi'a da suke saran kansu saboda musiba suna zubar da jini ko malamai da yawa suna goyon bayan su tambaya haka Allah ya ce haka manzo ya ce haka imamai suka ce ayi hasali ma an fara shi ne bayan wucewar imamai kun ga kenan wannan wata fahimta ce ta wasu shi'a da suke saran kansu saboda tunanin musiba ba shi an ci ba ne wanda ya zo daga Allah da manzo da imamai shi yasa malamai ko dai malami ya yadda da wannan abu ko malami ya rushe shi a kiran sallah shi ya suna cewa ashadu anna aliyan waliyullah ne a lokacin haka Allah ya zo da shi haka manzan Allah ya ce haka imamai suka ce dubabu. ya faru ne sakamakon tarihi wayancan suna yi musu gadara da cewa mun fi ku shi an ce mun muna a ashadu anna aliyan waliyullah ko ba kwa cewa so da haka su ma shi a imamiya sai suka sa a kiran sallah domin kada wayancan su bi su wato wilaya abin mamaki malamai ko ba su sha gaban wannan abin ba sai zama ya zama jiki shikenan ta yadda yanzu ba maki a masallacin shi in ka cire wannan sai ka zama mai laifi alhali fa ba shi an ci bane shi an ci ba haka zo da kiran sallah ba to irin wannan suna nan to a sunnanci yanda shi an ce yake da wannan a sunnanci suna nan shi yasa na ce 90% a sunnanci 10% a shi an ce suna nan ba za su kirgu ba shi yasa dole sai an koma a ce a wani musulunci ne manzan Allah ya zo da shi wai wani musulunci ne kuma a fahimtar musulmi ta zo da shi wannan shine muhimmi kuma babban matsala shine musulmi sai suka sanya musuluncin da su ta zo da shi shine ma ya fi tsanani wannan ka saba masa za ka samu matsala da sauran mutane ka je cikin halin suna ka ce ba dukan sabbin adalai ba ne kaga matsala yanzu nan a zage ka yanzu nan wani waya kafirta ka alhali su suka zo da shi ba manzon Allah zo da wannan ba Allah da manzo sun barranta daga wannan doka da bani umayya suka assasa ka je masallaci shi aka kiran sallah ka ki faɗin ashhadu anna lillahi wa inna ilaihi su ne maka magana cewa ya za ka mana haka da sauransu alhali Allah da manzo da imamai mu zo da wannan ba babban matsalar ta samu musulmi kenan kowa musulunci tarihi ɗinsa sai zama ya fi masa zafi fiye da musulunci hakikin da manzon Allah ya zo da shi to wannan musiba ce babba a cikin duniyar musulmi da take bukatar su zauna su gyara gaba daya insha Allah zan dakata anan saboda lokaci sai wani lokaci za mu ci gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh